ya ce shedan yana da matakai guda bakwai ba wani mutum a duniya da zai tsira daga guda bakwai nan ko kai waye zai fara daga matakin farko sai ya kai har matakin karshe amma ba mutumin da zai tsira daga shedan ko waye ne ko da annabawa ne sai shedan ya samu rabonsa a jikinsu daga kan mataki na karshe mutumin da ya fi kowa fajirci kuma ya samu a mataki na farko bari ku ji su na farko shine shedan in ya samu dama a kanka sai sa yi ka zama kafiri tsantsa mushriki mulhidi wanda bai yarda da Allah ba ko ya yarda da Allah amma ya kafirce masa ka masali shaitani idh qala lil insan ukfur shikenan falamma kafar don haka abinda shaidan matakinsa na farko akan mutum shine ya sa ya kafirta wa Allah duk kafiran da ka gani a duniya din nan gaba ɗayan su rundunar shedan ne shedan ne yasa suka kafirta alkawarinsa ne na cewa shi sai ya hana mutane shiga aljanna sai ya hana su bin hanyar Allah shine Allah ya ce je ka wanda ya ga dama ya bi ka sai kuma mutanensa suka fi yawa akan mutanen da suka bi Allah wannan ya nuna cewa lallai shedan aikinsa yana ci saboda a duniya mutanen da suke binsa sun fi yawa akan waɗanda suka kangare masa saboda bai taɓa bacci ba bai taɓa haƙura ba akan wannan aiki kuma ba zai daina ba sai an kai ƙarshen rayuwa saboda Allah ya ce innaka minal munzari an baka dama kai ta zama har zuwa lokacin da za a kai ƙarshe mataki na biyu da shaidan zai bi da kai shine in ya ga ba za ka kafurta ba ka musulunta ka yi imani to sai ya hana ka yin imanin daidai sai ya sa ka kara ko ka rage sai ya ɗora maka bid'a idan ya ɗora maka kafirci kaki ya ɗora maka shirka kaki sai ce to a cikin gida ma akwai yadda zan bata maka ba za ka yi ibada ba to ƙara nasa bai isa ba ba an ce kai kaza ba rage canza shi yi masa kwaskwari ma saboda ya fi daɗi yi masa ta yadda zai nuna abun akwai abun kawa akwai abun ado a jiki ko da shi ina nufi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba haka yake nasa ba kai ka yi naka irin yanda zai dan kyau saboda mutane su su gani su fi jin ai ta kawata maka da abubuwa wanda zai sa dan adam ya rika jin kamar akwai abun ban a ciki wannan shine hanyar shedan ta biyu baka kafirce ba amma ya saka kana yin ibadar amma ba irin wanda za a karba ba sai zama kana amilatun nasiba kai aikin amma tasla naran hamiya amma aikin wuta zai kai ka wannan shine mataki na biyu mataki na uku daga cikin matakan shaidan shine idan ka kin yin bid'a sai ce to yi sabo saboda bid'a ta fi muni akan sabo duk laifin da mutum yake ko da kisan kai yake yi da ijma'in malaman sunna bid'a ta fi shi muni akan wancan saboda bid'a rusa addini ne wannan kuma rusa ɗabi'a ne ba wanda zai ga wani yana aikata laifi na zahiri sai ce ka wannan abun akwai kyau shi ma zai yi a'a amma bid'a ita asalinta rusa addini ne saboda duk wanda ya gani shi ma sai ya koya sai ce addinin ne sai zama ana bautawa Allah a karkace wancan kuma dama ba bautawa Allah aka yi ba ina fata an fahimta shi yasa mafi karancin bid'a tafi mafi girman zunubi na sako in na zahiri ne wanda ake aikatawa da gaba kayi nesa da bid'a na uku shine wannan wato sabo na zahiri waɗanda ban zo kan shi ba sabo na zahiri shine nake ƙara bayani a kai wanda zai zama musamman cikin abubuwan da annabi sallallahu alaihi sallama ya faɗa cewa al-mubiqat as-sab'ul mubiqat al sabul mubiqat dukkansu guda bakwai ɗin nan guda ɗaya ne kaɗai wanda yake na farkon nan shine al-ishraku billah amma sauran da cin riba da cin dukiyar maraya da kisan kai da wacece da ƙazafi duk waɗannan abubuwan suna cikin mafi munin laifi haka shaidan zai saka kai ko ka ɗauki ɗaya ko ka ɗauki biyu ko ka ɗauki da yawa ko ka ɗauka duka idan shaidan ya ga ba zai iya ba sai kai ka mataki na uku bayan ya ga ba na hudu ba za ka yi kaba'ir ba sai kai ka sagha'ir sai kai ka kananan laifuka musamman kuma sai shaidan ya rinka sa maka cewa ayi alladina yantanibuna kaba'ir al-ithmi wal fahsha illa lama ai lamam ne ai ai duk abin da kai kawai aljumatu ila aljum'a mukaffiratun lima in kai alola ai zunubanka ya tafi ai duk saga'ir malamai sun yi ijma'i cewa an kai kaza an wanke maka shedan sai rinka sa maka wannan sai ka rinka rena laifuffuka ibnul qayyim yace wanda yake aikata saga'ir amma ya rena su ya fi muni a wurin Allah sama da wanda yake aikata kaba'ir amma yana ganin girman laifin saboda asalin manufar ita ce a ga girman Allah to wanda ya aikata mummunan laifi yana jin tsoro ya fi dama dama akan wanda ya aikata karamin laifi kuma ba abin da ya dame shi ba laifin ake duba ba girman wanda ake sabawan in ka dubi girman Allah ba wani abu karami ya yi wurin ko ne kawai sabo ne sabo ne amma an yi su daki daki ne saboda akwai wanda in ka yi yanzu in ka tuba ai sai ka tuba a yafe maka akwai wanda ayyukanka na yau da kullum masu kyau za su wanke maka ko baka tuba ba shi yasa aka rarraba maka su amma ba wai ana nufi wannan ba laifi bane kowanne laifi ne kar ka yarda ka ce bari kai saga'ir wannan shine al-israru ala dhab mutum ya rena laifi yana tunawa ya manta da wane ne ake wa laifin in ka tuna da girman Allah ba wani karami a cikin laifi idan shedan ya ga baka shiga wannan tarkon ba na as-saga'ir sai shedan ya zo maka da wato al-istikthar min al-mubahat sai shaidan ya sa maka abubuwan da suke halal ne sai sa ka ka shiga cikin su kayi kayi wadaka kayi sharholiya har ya sa ka ka rinka mantawa da abubuwan da aka sa ka masu amfani a lahira sai sa garin jin daɗin duniya ka rinka manta lahira ai jin daɗin duniya ba a hara ba kul man harrama Allah ya ce ya halatta kul ya lil ladina amanu amma ba a ce kuma kayi kuma yanda zai mantar da kai ba akan lahira an fahimta to sai shaidan ya saka garin wani abu kana kallo eh, eh ba za a ce maka haramun bane kallo sai kallon ya hana ka sallah ana fahimta in an ce maka ya halatta ka yi wani abu na, wasan motsa jiki kana yi sai sa kuma ka makara ga yin ibada sai sa ka to sai ka yi nisa a ciki kuma sai zama kamar wannan abun don shi aka halince ka ka shiga cikin wasa ka yi nisa to wannan shine hanyar shaidan ta biyar hanyar shaidan ta shida ita ce shaidan ya sa ka ka rika mai da hankali akan almafdul kana barin alfadi ya rika sa ka kana mai da hankali akan almarju kana barin arrajih abinda ya fi kyau a addini sai ka bar shi sai ka rinka daukan wanda ba shine yafin ba in an kawo magana na ra'ayi na malamai kullum kana neman sauki ne in aka kawo magana na waye sai ka rinka jin wani ga abin da ya fi dacewa fa amma sai shedan ya rinka saka sai ka ɗauki wane ne ranka ya fi so a ciki duk fa ka wuce waɗancan yanzu baka wane ne baka kaba'ir baka saga'ir baka shirka baka bid'a ana fahimta bai kuma saka duniya ta yaudare ka ba amma sai rinka saka in ka zo zaben addinin sai ka rinka zaben wanda bai fi ba sai ka rinka ɗaukan wanda aka fi ina fata an gane ai duk a cikin addinin an zo zaka samu akwai abin da yafi falala akwai kuma wannan yana kasa da shi sai ka rinka daukar na kasa kasan kai ta dukufa a kai ga kuma masu falala nan da yawa idan shedan ya ga wannan ya gagara duk ka wuce ka wuce wannan matakan to sai je maka mataki na bakwai wannan ne wanda ba wanda yake tsira a sanji inji ibnul qayyim hadda annabawa shine sai maka taron dangi da shi da auliya uhun minal jinni minal insi wal jin sai su taru maka sai su cutar da kai su hana ka yin abin da kake so su sa ai ta fada da kai su sa ai ta adawa da kai su sa duk abin da kake so na alheri ba za ka samu damar cimmawa ba wa kadhalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwan Allah ce kowane annabi mun sa masa yan adawa shine aikin shedan din a can in ya gama matakai shida akwai annabin da zai iya fadawa cikin wannan tarkon sai ya je na bakwai sai ya zama masa babban abokin adawa sai ya tsaya masa a gaba sai ya sa waɗanda za su kawo masa hari fariƙan kazzabu a ƙaryata shi wa fariƙan yaktulun a kawo masa hari akan za a kashe shi ya je samu mutane ya shirya musu wa idiyan kuru bikan ladina kafaru li yuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wannan duk da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ake wannan sharrin waye sharrin shedan kenan ai annaba ba su tsira ba akan wannan amma ba shi kaɗansa zai ba zai je nemi daga cikin mutanensa ko daga cikin aljanunsa shaidanunsa sai ai mitin in an zo mitin din suna wurin yuhi ba'dhum ila ba'd sai rinka sanya musu plotting din ya za a yi da shi an kasa gane idea sai ya faɗi idea ai yanzu ma yana wuri kaza sai rinka gaya musu saboda shi yana ganin abubuwan da su ba sa gani sai ga sun shirya sai ga sharri har ya same ka ta ya za a yi same ka saboda da su aka shirya kuma shine ya zama jagora a kai duk wanda ya zama ya rike hanyar Allah sai shaidan ya kama shi ta nan wallahi ba yanda za a yi mutum ya zo duniya ya tafi wai shedan bai samu dama a kansa ba